Hikayarwa da Dr. Jamilu Kari Zariya wanda kuma ya sani majalisar Al-Qur'ani da muke kasuwantuwa da su a cikin alƙali abubakar Musa Giyade Allah ya da shi wancan kawai mun jiro sun ciwo biyu yanzu kuma sun ciwo kuma kalli.

amfani da abin da za a saurara Allah ubangiji ya muna amfani da kasar Allah ya dace da mu da dukkan alkhairin shi Allah kuma Allah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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muri ka shirya magana shi wani masu albarka eh, mutanen garin tawa jihar tawa jamhuriyar niger a bakin wannan faduwa mai albarka faduwar mai martaba sarkin tawa an mana barka da arziki na halartar wannan babban taro na wa'azi wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama muka kawo muku ziyara ta girmamawa da mutuntawa don a gana da juna a gaisa a ƙara don zumunci tare da cewa wannan shi ne karo na farko ni dai da na taka wannan gari mai albarka na tawa kuma mun ga alheri mun ga fiskoki masu annuri mun ga mutanen kirki mun ga tarbata kwarai allah maɗaukakin sarki ya ƙara muku arziki da albarka allah ya ƙara muku sa musulunci da musulmai allah ya ƙara muku zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali allah ya ƙara haɗa zukatanmu Allah ya ƙara mana son addininsa gaskiya biyar da ɗan adam ya ce idan bai yi imani da Allah ba to yana cikin hasara kamar yadda Allah mai tsarki da buwaya ya ce wal'asri inda insana da ke khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wata wasau sabr ubangiji ta'ala ya ce innal insana lafi khusr lallai dukkan mutum yana cikin asara illal ladina amanu in banza waɗanda suka yi imani duk wanda bai yi imani da Allah ba to yana cikin hasara da taɓewa a wannan rayuwar ta duniya balle gobe kiyama mu da Allah ya mana arzikin imani da shi to lalle ya mana babban rabo sauran abin da ya rage shine mu yi tattalin wannan imani domin mu samu guzurin da shi kar ka zama bokiti mai yoyo ka yi imani da Allah amma ba ka san imani ba ka yi imani da Allah amma ba ka aiki irin wadda imani ya hukuntar ko ku mutum ya yi imani da Allah bai ma san waye Allah ba imani ya zama imanin baka wajibi ne a kanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu ya zama mun san me ake nufi da imani kuma muna aiki irin ayyukan da imani yake hukuntawa musulmi baya zama musulmi sai ya yi imani da Allah imani da Allah kuma yana nufin abubuwa da yawa amma a dunkule ba zai yiwu ka yi imani da Allah ba sai idan ka yi imani da samuwarsa ba zai yiwu ka yi imani da Allah ba sai idan ka yi imani da ayyukansa ba zai yi kan imani da Allah ba sai idan ka yi imani da kaɗaitakarsa wajen cancantar a bauta masa ba zai zama ka yi imani da Allah ba sai idan ka yi imani da sunayensa da siffofinsa ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda hudu da na ambata akwai ilimi mai ɗimbin yawa wanda larura ce ga kowane musulmi ya san gwargwadon abin da zai sani amma ilimi ne sa shi da lagu ilimi ne kogi ne wadda ba shi da iyaka amma wajibin musulmi ne ya san abin da ya sani mutum bai zama da sunan shi musulmi ne bai san kome ba daga ne da hakkokin allah daukacin sarki na farko imanin mai imani ba zai cika ba har sai ya yi imani da cewa akwai Allah samuwar Allah cewa akwai Allah abu ne mai sauki idan mutum bai samu rukani ba yana da sauki saboda tun asali a halitta ta mutum da Allah ya halicce ka ya halicce ka da ɗabi'a wacce ta dace da yarda da samuwar Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce na cewa mamin mauludin illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ba wani wanda ake haifa face ana haifarsa a kan ɗabi'a sai dai iyayensa idan yahudawa ne su shi bai hude idan nasara ne su shi ba nasari idan majusawa ne su mai shi ba majusi wato a har asalin halittar mutum ba za a ce masa akwai Allah bayan hankali ya zo masa kuma ya yi musu ba asalin halittar mutum in hankali ya zo masa to ba za a ce masa akwai Allah ya musu ba kamar yadda ba za a ce masa Allah ɗaya ne ya yi mamaki ba shi sa duk mutanen kirki haka ne suka tashi Allah ya ba misalin annabi Ibrahim annabi Ibrahim da ya ga mutanen da ya tashi a cikinsu suna bautar gumaka wannan abin ya ɗaure masa kai ya ɗaure masa kai saboda hankalinsa da yake na ɗabi'a ta ƙwarai ta asali yake a kai ya ba shi cewa yaya za a yi abin da aka sassaka kai ka sassaka shi da kanka ko ko kakanka ne ya sassaka shi ko ni ne a wata unguwa yake sassakawa a je a siyo yaya kuma zai zama Allah sai yana ganin wannan abun bai kamaci ne hankali ya da shi ba a lokacin ba littafi gare ba babu littafi babu wata karantarwa amma asalin halittar da Allah ya halicce shi a kai ta tattara ta tsabi'a ita ce ta an karar da shi ita ta nusar da shi cewa zai yi gumakan nan a ce su ne Allah ya ga taurari ya fara shakku da suka ya yake a'a ba zan yi abin da zai bayyana ya ɓace ya bayyana ya ɓace a ce shi Allah ba dole bayyanarsa wani ne yake bayyanar da shi wata ɓatar da shi ake ya ga wata nan ma ya samu shakku shi ma wata ya ɓace, sai yake tofa akwai wani abin da ke faruwa sai ga rana rana ya ganta ma ga tunan ta fi saura ya ce to mai yiwa ko wannan ne zai yiwu wannan ya zama shi ne Allah ita ma ta tafi ta faɗi ta ɓace sai ce to waɗannan su ma yin su aka kawo su ake a tafiyar da su ka wadda ya yi su ya kawo su yake tafiyar da su shi ne ubangiji na ya tawaye wa al'ummarsa ce ba ni ba abin da kuke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zaune garin maka kafin ya zama annabi babu littafi tare da shi ba wani saƙo na manzanci ko annabta a lokacin wanda iso zuwa gare shi ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah maɗaukacin sarki ya ce ba ka san me littafi ba ba ka san me imani ba haka muka baiwarsa muka sanya shi haske gare ka muka sanya ka mai shiryarwa a wani alam ya zilka ya timan fa'awa waje daga zallan fahada shi Allah ba ya same ka maraya ba Allah ya tattaro ka shin Allah ba ya same ka ba akan shirya ba Allah ya shiryar da kai dukka kwama talar da ake a garin makka ta bautar gumaka da harkokin jahiliya da gadara da fasaha da tsiya annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan fitra dukka waɗannan ba su dace da hankali ba ba su dace da ɗabi'a ba ƙarshe na na isha an anha na ba mu labari ya tattare nasa ya nasa ya cewa zaman gari ba nasa ba ne. sai kuma shi ba ta ce ta hannu yana ta ƙoƙarin ya ga ya bauta wa Allah amma bai sanya ake bauta Allah ba da hankalinsa bai nutsu da abin da yake faruwa a cikin garin maka wannan yana nuna misali na mutanen kirki waɗanda suke kan hankalinsu da fitararsu a kan yarda da samuwar Allah duwanda ta ga an ɗauke shi daga wannan duwanda ta ga yana musu akwai Allah to ɗauke shi aka yi aka ɗauke hankalinsa aka samu da shigowa amma in ba haka ba idan mutum yana kan asalin halittarsa to baya musun cewa akwai Allah wani labari da nake ji da mu suna faɗa an yi wani lokaci da aka yi bakon mai wa'azi a wani gari ya zo ya yi wa'azi aka yi dare sosai wani yaro matashi ya yi dare yana kwana a wajen kakarsa da ya koma gida wajen kakarsa ta ce ya aka kai dare sai ya ce daga wajen wa'azi na ce yau mun yi bakon malami wani malami ne ya zo ya dinga karatu yana wa'azi yana kawo dalili akan akwai Allah dalili ɗaya dalili biyu dalili uku sai da ya kawo dalili dubu akan akwai Allah tsohuwan nan ta ce a shakka yake yi shakka yake yi har ya kawo dalili dubu akan akwai Allah Allah ka akwai shi aiki wani dalili kuma kun gane Bazira tsohuwa saboda dukkan wani mai hankali babu wani abun da ya yi kansa wannan mimbarin mumbari ne ya mumbari duk abin da ka gan shi ba shi ya yi kansa ba kuma duk wani abu baya yin abu irinsa wannan mumbarin ba mumbari ne ya mumbari ba mutum ne ya mumbari ko to shi ma mutum ba mutum ne ya mutum ba haka ne ko riga ta ba ita kai kanta ba tela ne ya yi ta to tela mutum ne ba mutum ne ya tela ba duk wani abu da ka gani duk wani mahaluci da za ka iya ganin sa ko za ka iya taɓa shi ba shi ya yi kansa ba yin sa kai. kuma wanda ya yi shi ba irinsa ba ne jama'a an gane to ko iya wannan ka tsaya dole ka yadda akwai Allah saboda duk wani abin da ka gani din to yana da babu shi da babu sai aka yi shi tare ke da da babu shi sai aka yi shi to ya nuna cewa kafinsa akwai mai yinsa sannan kuma za ka ga a kwana a tashi ya kare in mutum ne mutane suna mutuwa in tufafi ne tufafi yana lallacewa ganin duk girman rana tana bacewa duk girman wata yana bacewa duk yadda dare yake da duhu da ban tsoro yana wucewa duk yadda yini yake da haske yake da zafi yake da kuna yake da amfani yana wucewa inda a ce wata hitila ta take kunna hasken muni da mun ji labarin ina take inda kashe ta ake sai duhu ya zo da mun ji labarin ina take amma duk duniya ba mai gwada maka ina ne makunnar rana ina ne makasar rana Ka gane mai da mai su sannan kuma a kira irin ta dan adam ba irin halittar da bata mutu ba ba irin dan adam din da bai mutu bai kare ba na haka kenan ba dan adam kirke da duniya ba wannan yake nuna mana cewa mubin nan halittar mu akai da mu da ababen rayuwar mu gaba ɗaya halittar mu akai wanda ya halicce mu to shi ne Allah cikin suratul tsoro Allah maɗaukacin sarki yana cewa an khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu cikin ingantaccen hadisi da cikin sahih Bukhari yake lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya kafin musulunta shi Jubair yake lokacin da nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya an khuliqu min ghairi shay'in wai shin ko an halicce su ne daga babu kawai sun samu kansu ne an humul khaliqun ko kuma su suke halitta wannan tambaya ce ce, amma wannan ayar da na ji ce ta da kalbin an Ya ce zuciya ta kama muta ce, wa zalika awwalan ma wa qara imanu fi qalbi yace wannan kuma shine farkon lokacin da imani yake da zuciyata wannan tambayar da Allah ya yi Jubair ibn Mut'im ce ita ta dawo da hankalinsa ta dawo da hayyacinsa in lalle ba zai yiwu a ce ni ba halitta ta aka yi ba sannan kuma ba ni ne mai halitta ba samar da kai aka yi kuma ba kai da kake samarwa ba kuma ka tsaya tsayin daka ka ke kai baka yadda ba kuma kai baka da gaskiya ka tsaya aka ce kuma kai baka yadda ba yake to farkon lokacin da na fara bin imani kira sannan yanayin yadda al'amarin yake gudana da tsari kasan al'amarin ba shi ne kansa ba ala lafin khalqu wa al'amur Allah madaukakin surgi ce ku saurara Allah shi ke da halitta kuma shi yake mallakar dukkan lamari shi ke jisu da al'amura wato in ka dubi yanayin yadda rayuwa take gudana to ka san mai gudanar da ka san akwai mai gudanar da ita kuma akan ilimi da hikima da iko saboda akan tsari take tafiya rana inda ba tsari da za ta hargitse wata inda ba tsari da zai hargitse sannan mu kanmu rayuwarmu za ta ga akwai tsari yadda Allah yake gudanar da ita malam wani sai ya yi jinya ya mutu wani sai ya jinya irinta bai mutu ba saboda mai kula da halittar yana da tsarinsa wani sai ya faɗi tashi yana neman ilimi ya samu wani sai ya irin wahalar wancan yana neman bai samu ba wani ya wahala yana neman kuɗi ya samu wani ya irin wahalar bai samu ba wani ya aure ya haihu wani ya auren bai haihu ba wani a bashi namiji wani a bashi mace wani ba a bashi ba wannan tsarin dole akwai hikima akwai ilimi akwai iko a cikin wannan duk abin da nake biya muku hankali ya ishi mutum ya gane ko ba a kama masa aya ba ba a kama masa hadisi ba amma alƙur'ani cike ki da jan hankali don tabbatar da haka Allah ya ce kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr wannan da waye ga Allah abu na biyu imani da Allah ba zai yiwu ba ga mummuni har sai ya yi imani da ayyukan Allah Allah shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke arzutawa ya bayar in ya ga dama ya karɓe shi ke hukunta jinya shi ke hukunta waraka dare da rana suna gudana ne da gudanarwar Allah sammai mallakarsa ce ƙasai mallakarsa ne ayyukan bayi suna cikin kudurarsa da ikonsa da gudanarwarsa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa babu wanda yake da tarayya da Allah a cikin halittar samai ba wanda yake da tarayya da Allah a cikin halittar kasai Allah shi kadai ya halitta samai bai gaji ba bai nemi taimako ba shi kadai ya halitta kasai bai gadi ba bai nemi taimako ba kuma shi kaɗai yake gudanar da halittarsa shi yasa ya cancanci rabbu alhamdulillahi rabbil alamin almaliku المالك الخالق المالك المدبر shine wanda ya halitta kuma ya mallaka kuma shi yake shi ya halitta shi ya mallaka shi ke gudanarwa shi ne rabu na ga an ce maka rabu manzili mai gida e ta iya yiwuwa ka mallaki gidan ne kana gudanar da gidan shi yasa aka ce maka mai yiwa makai ka gina shi kaga kai maka ta samar da gida na wucin gaji? ka samar ka mallaki gidan na wucin gadi kana gudanar da gidan na wucin gadi shi yasa aka ce maka kai ma rabbu na wucin gadi amma rabbu na hakika shine wanda ya halitta halitta ta hakika ya mallaka mallaka ta hakika yake gudanarwa gudanarwa na hakika wanda babu tawaya a ciki babu nakasa a cikin mallakarsa ko a cikin gudanarwarsa ko a cikin halittarsa subhanahu wa ta'ala sauran dukkan waɗanda ba Allah ba ba su halicci komai ba kun a ra'aitun mata da ƙunar min dunin la a runi ma za khalaƙo min al'arbi am lahun shirkun fi ba. Allah malaukaci sarki ce ka ce da su ku ba labari mata da ƙunar min dunin la a runi ma za khalaƙo min al'arbi waɗanda kuke bautawa wanda ba Allah ba ku nuna mu a runi ku nuna mu ma za khalaqu me suka halitta min al daga abin da ke kasa duk ƙarancinsa, ko ma menene me suka halitta me suka samar me nasu am lahum shirkun fi mawa ko suna da wani join ko suna da wani kamfani da Allah ko suna da wata tarayya da Allah a halittar samai jama'a ku yi tsamdaran ku wannan tambayar da Allah ya yi akwai wani wanda ya ce Allah samar da ƙasa akwai wani wanda ya taimaki Allah wajen samar da sama wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutnir Allah ce waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba ba su mallaki da daidai da farin bawo da ke jikin ɗan dabino ba ba su mallaka ba Allah da ya halitta ya mallaka yake gudanarwa to shi ne din Allah ubangijin ku shine mahalicci wanda ba ku musu akan wannan ba ku musu akan shi halicce ku ba ku musu akan shi halice sama ba ku musu akan shi halice kasa a wani dalili kuma za ku yi musu akan kadai tashi da bauta shi sa akwai abin mawaci wanda shi kan matakin uku imani da Allah baya fita bayan ka yi imani da samuwarsa bayan ka imani da ayyukansa to ba ya cika sai ka imani da kaɗaitakarsa wajen bauta to almushkila kat mulmuna a nan gizo yake fata a nan matsalar ta ce rashin hankali ne ba kaɗan ba bauta wani wanda ba Allah ba taɓewa ce kuma gushewar hankali ne sau da yawa cikin alƙur'ani mai girma allah mai tsarki da buwaya yana jan hankalin bayansa wajen su bauta masa sai ya nuna musu halittarsa shi fa ya halitta waɗancan da ake bauta masu masu halitta ne in za ka bauta gunci ko dodo ko wani wali ko wani kabari shi ma ya halitta ne a kamar ya kuluku kamar la ya kuluku afana ta zakaru tun da bai halitta ba yi dai tantance a bauta masu. shi ta tsakanin rububiya da uluhiyya akwai talazu da zo mai hankali waɗannan ayoyi da ire-irensu suna nuna mana cewa dole ne wanda ya halitta shi ke da haƙƙin abauta masa wadda za a bauta masa dole ya zama shi ne wanda ya halitta duk wadda ya ware mai halitta daban ya yadda ya gamsu shi ne mai halitta kuma ya ware abin bautawa daban cewa wancan kuma shine abin bautawa to yayi zalunci ba dan kaɗan ba ya bunayya shirki da ila inna shirka la dhulmun ya kuma al-Hakim yace ya kai dana karfe shirka da Allah shirka babban zalunci ne. yasa da zalunci saboda ka dauki bauta ka ajiye ta a gurin da ba mahallinta ba rashin halitta ke disqualifying sauran duk wasu ababen bauta da ba Allah ba ba halitta ba shi sa Allah yake yawan ambaton haka a cikin alkur'ani mai girma don ya ja hankalinmu su kaga bai kamata a ce abinda kai ka sassaka shi ko abinda ka ɗauka ka je ka binne ko kakanninka suka binne a ce kuma za ka dawo wajensa da bukata ba za ka dawo wajensa da bauta ba idan kai haka baka yi wa kanka adalci ba Allah madaukakin sarki ya turo dukkan annabawansa da manzanni ne da kiran abauta mana. duk wanda ya taɓe wannan tafarki ba zai shiga aljanna Allah ba domin aikin da annabawa suka zo yi kenan shine su kirayi bayan Allah su bauta wa Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ta'ala ya ce hakika cikin kowace al'umma mun aikin manzo da sakon ku bauta wa Allah ku nisanci duk wani abin bauta wanda ba Allah ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa gabanin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aiki wani manzo ba face sai mun yi masa wahayi ya kirayi al'ummarsa cewa babu abin bauta bisa ga cancanta na abauta masa sai ni Allah in ji Allah don haka ku bauta mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sakon da kowane annabi ya zo da shi shine mafi girman risala wahalar da annabawa suka sha da gwagwarmayar da suka yi limatihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya dauki ba daɗin shekara 23 yana kaiwa yana komawa cikin ƙare shekara 13 a garin Makka famar kenan ko giya ba hana sha ba a lokacin shekara 13 a Makka ko giya ba hana sha ba ba a kafa dokar zina ba ba a kafa dokar sata ba ba a umarni da sallah ba sai da aka yi shekara goma saƙon kenan yaya za a yi mutane su dawo kan hanya su gane Allah shi ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta a bauta masa wannan al'amarin bai kamata ya zama abin wasa daga baya ba bai kamata ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shekara goma zuwa goma sha uku ko sallah ba ta kankama ba amma famar da ake ta yi kenan ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah shi kadai ne abun bauta ku bauta wa Allah shi kadai ne abun bauta sai yanzu ya zama a ce wannan sakon yanzu ya zama tsohon yayi sai yanzu a ce wannan sakon idan ka zo da shi ka zo da rigima sai yanzu a ce wannan sakon raba kan hankali al'umma to wani sako ya fi shi samun sakon da ya fi shi ko shiga musulunci sai da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha yana nufin la ma'budu bi haqq babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah da wannan ne ake shiga musulunci to ya za ka shiga musulunci kuma ba koya maka wannan hakkin ba ya za ka shiga musulunci kuma ba nuna maka kishiyar wannan don ka guje shi ba Allah ya ce innahu yushi yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah Allah ya tabbata masa aljanna mu kuma sa gidan wuta Allah ka tsare na ƙarshe babu wanda zai imani da Allah imanin sa ya tabbata ya imani da sunayen Allah da sifofinsa Allah yana da sifa da sunaye yana da sifofi walillahi al-asma'ul husna فادعوه بها وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض Allah yana da suna yana da siffofi kuma da suna da siffofinsa ne ake saninsa ake sanin girmansa ake sanin hakkokinsa har a bashi abin da ya cancance shi jama'a mu ni karatu akan sunayen Allah da siffofinsa zai kara mana sanin Allah ya kara mana son Allah domin sunayensa su suke bayyana irin girmansa da irin baiwarsa da irin tsarkinsa da kaɗai ta kafa subhanahu wa ta'ala da ƙulewar lokaci zan ba malamai wannan wuri dama ni mai matashiya ne ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara masu kila ladan abin da na faɗa daidai أظن أنك سوية بني جل تعالى جفا كامل وصلي اللهم وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أبو خالد kokarin sabiya ne saka maka da mafificin alkhairinsa Allah ya sa maka wannan a cikin nizani Allah ya sa kuma mai amfani da abin da malam ya faɗakar da mu tabbas wato tauhidi abu ne wanda ba zai yi a bar karantarwar tauhidi ba tauhidi shi ne da awa ta farko kuma abin da wale kuma ta kyamu sannan kuma abu ne kuma abin da wata yi gare mu a nan yadda muke rayuwa da sauri sai ka ga ana haka shi da shirka wadda kuma abin da wata yi ne ka ga mutum yana sallah zai yi a ɓangaren nan wuraren da su da suka fito mafi yawa za ta in arna arna ne in kuma musulmi musulmi amma mun za ta ga ga mutum yana sallah yana azumi in wata ramadana ya zo yana layya in lokacin layya ya zo amma abin tausayi shi ne da kuma yana gobe akwai ɗan gobe da nan gari suna gobe kuma suna sallah yanzu idan ka zo ka ce su ba musulmi ba ne to ka ba wani tashin haka. kuma abin ma wasu sai ka ga in sun rasu kuma za a ɗauke su a kai su makabarta kuma ta musulmi alhali dan boli ba musulmi ba ne in ya yi sallah da ina har maka ba musulmi ba ne in ya azumi ya azumi banza ba musulmi ba ne in ya yi karabu ya yi yanka ya ci nama ba musulmi ba ne bai da lada in dai azumi kirista ya yi sallah ya samu lalata to ɗan gomi ya yi sallah ya shi ne abin ban sosai al'amarin ƙasashen nan da muke rayuwa da su har yanzu akwai jahilcin gane cewa tauhidi bai bukata ɗigo na dauka in dai akwai ɗigon dauka shirka a cikin tauhidin mutum to Allah ba zai karɓa ba Allah ba wani ya gane da halin na gaba shi ne profesa masu isayarwa jizu ya amfanar da mu da abin da Allah ya kawata Allah wani ya zatar da shi yana da daidai kuma ya dace da daidai Allah wani ya amfanar da mu abin da malam zai faranta da mu سبحانه بسم ta zuwa bakwai ya kamata Wow.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

al'umman musulmi da aka taru a wannan wuri mai albarka farfajiyar fadar mai martaba sarkin tawa a wannan taro na alkhairi karkashin jagorancin shi da kansa mai martaba da manya-manyan malamai da shugabanni da sauran mahalarta gaisuwa ta addinin musulunci mai ɗauke da saƙo na aminci da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda godiyarsa take a farko take a ƙarshe له الحمد في الأولى والآخرة ta game ko'ina kuma ta game koyaushe walahul hamdu muna godiya ta musamman gare shi da wannan dama da ya bamu ta wannan ziyara ta alkhairi ta da'awa ta musulunci a akan tafarkin sunnar manzon Allah nabi Muhammadu masoyinmu mai cetonmu sallallahu alaihi wasallam hakika mun ji karatu mai muhimmanci kwarai da gaske kuma daga cikin karatuttuka mafi amfani kuma mafi tsada tun kafin isowar mu mun samu malami na farko yana yin magana ne akan abin da a kansa abu asim shek abubakar musa jiya ɗaya ya ɗora a kai shi ne magana akan tauhidi da imani da allah hakika duk in za a yi wa'azi a ko'ina ne to mafificin abin da ya kamata ku rinka kwaɗaitar da kanku ku ji an yi muku wa'azi a kai shi ne a yi muku wa'azi a kan imani a yi muku wa'azi a kan tauhidi a yi muku wa'azi a kan aƙida ta musulunci wannan imani din shine abin shiga aljanna wannan imani din shine kaɗai garkuwa daga fadawa a wuta duk wanda kaga ya shiga wuta rashin imani ne ya kan shi ko rashinsa gaba ɗaya ko rashin kaso mafi tsoka daga cikinsa duk wanda kaga ya shiga aljanna kuma imani ne ya kan shi annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun zama masu imani kuma duk wanda kaga ya rasa aljanna ba ya rasa ne kawai saboda Allah ya hana shi ya ba wani ba ya rasa ne saboda ya hana kansa imani shi ya sa dukkan da'awa ta annabawa tun daga manzo na farko zo zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka gaje shi da'awarsu ita ce ku yi imani da Allah duk abin da za a faɗa reshe ne na imani da Allah shi yasa kuke gani duk inda wa'azi na ahlus sunna yake abin da suka fi bayar da muhimmanci a kai shine wa'azi a kan imani idan ka samu imani yadda su a cikin zuciyarka to dukkan alkhairi ya samu sauran sai dai su rinka yin ban ruwa wa wannan tushen na shukar alkhairi da yake cikin zuciyarka shi ya samu muka yanke shawara cewa a cikin wannan ziyara tamu daga nan birnin tawa zuwa sauran abin da ya rage da za mu yi karatu a birnin yamai a wannan ƙasa mai albarka jamhuriyar nijar za mu mai da hankali ne akan imani kusan dukkan rukunansa sai mun bi su ɗaya bayan ɗaya ta yadda idan ka haɗa karatun da yardar Allah za ka samu darasi cikakke akan arkanul iman shi duk wanda zai bi wannan karatu idan aka gama na wannan to an fara karatu kenan shek Abubakar ya yi magana akan al'imanu billah ni kuma zan ɗauki wani ɓangaren na imani shek Jamil idan ya zo shi ma zai sake ɗaukan wani ɓangaren na imani idan Allah ya kai mu birnin mai, za mu sake shiga cikin imani kuma babu wani abu ɗaya da za mu maimaita abin da muka faɗa a nan duk ci gaba da za mu yi kai sai mun dangana da arkanun iman wata rana ana zaune a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi irin yadda wannan bawan Allah yake zaune kun ga irin zaman da yi wannan mai zallabiya. da mutane suna kewaye da shi haka wata rana a majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da shi da sahabbansa yana tsakiya kawai sai ga wani mutum ya kullo wannan mutum da ya tashi kullo bullowa ba a ga ta ina ya fito ba ta gabas ta yamma ta sama ta ƙasa kawai sai aka ganshi. kamar yadda idan ka kunna talabijin kawai sai ka ga mutum kawai sai aka ganshi gashi ne yana zuwa daga can ya fara zuwa daga ina ba wanda ya tsinkaye daga ina kawai sai aka ganshi isbala'a yana zuwa wannan mutum bai yi wata wata ba sai ya wuce wurin shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ratsa kowa sai je zauna a gabansa sai ya zauna irin zaman da shi ma yayi sai yana kallon sa fuska da fuska kuma ya irin zamar da shi ma ya yi sai ya jingina gwiwoyinsa har suna taɓa gwiwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa kawai sai fara magana sai ce ya muhammad duk wanda ya zai ce ya muhammad ashe ba bako ba ne sai ce da shi akhbirni anil islam ka bani labari menene musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kai waye ba dama abun da ya zo yi a duniya shine amsa irin waɗannan tambayoyin kawai sai fara bayani sai ce kaga musulunci abin da ya fi muhimmanci ka sani ba shine a gaya maka abin da ake ce definition ba a gaya maka ma'ana ne ta'arifi shine a ce maka musulunci shine miƙa wuya ga Allah ka yi abin da Allah ke so ka bar abin da Allah ba shi sai ga masa ayyukan musulunci wanda shi kuma shine a baka amsa sama da abin da ka tambaya don inda ya ce musulunci shine miƙa wuya ga Allah sai ce to me miƙa wuya ga Allah kawai sai ga masa ayyukan musulunci sai ce ai musulunci shine ka shaida ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah ka shaida Muhammadu manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka azumci watan ramadana sannan kuma ka yi aikin hajji idan kana da hali sai ce gaskiya ka faɗa wanda yake ba da labarin nan umar ɗan khattabi ne Khalifa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na biyu kuma babban abokinsa na biyu bayan abubakar sai ce sai muka ji mamaki wannan wani irin bako ne shi ne matambayi kuma shi ne mai cewa amsa ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba yayi mai tambaya ana ba shi amsa shi kuma shi ne wanda yake cewa ka ci ko baka ci ba wannan bako yana da abin mamaki sai ce ko tambaya ta gaba kaban labarin imani an zo wurin ko sai ce imani shi kuma shi ma sai ba da amsa irin amsar da ya bayar a kan musulunci bai ce imani shine yarda a cikin zuci da gaskatawa da kudurtawa a zuciya da furtawa a harshe da aiki a gaba ba a'a ba irin wannan ne ba sai ce masa imani shine yi imani da Allah ka yi imani da matsala'ikun Allah ka yi imani da manzannin Allah ka yi imani da littattafan Allah ka yi imani da ƙaddara ko mai kyau ko mara kyau sannan ka yi imani da ranar ƙarshe wannan shi ne imani sai ya sake ce ka yi gaskiya an yi tambaya nawa ta biyu an ci nawa an ci duka sai ta tambaya ta uku ka bani labari akan kyautatawa sai su da shi kyautatawa ita ce abubuwan da muka faɗa a bayan nan ka aikata su kana mai bautar Allah kamar kana ganinsa domin idan kai baka ganinsa ai shi yana ganinka tunda ya san a baya ya ce kaci ya sake ce kaci yanzu ba sai ya ce kaci ba an tabbatar ya ce sai ce da shi to ba ni labari akan tashin kiyama kuma to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ai wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sanin tashin kiyama ba da wanda ake tambaya da mai yin tambayar in dai akan tashin kiyama ne duk ilimin su ɗaya ne ba wanda ya san rana sai ce to tun da baka san ranar ba gaya mun alamomin ranar sai ce a alamomin ranar ga guda ɗaya ne lokacin da baiwa za ta haifi uwar ɗakinta ko uwar gijiyarta to babbar alamar tashin kiyama ne wannan mutum yana ji an gama ba shi amsa sai tashi abinsa sai tafi tambayoyi guda nawa yake nan ha guda nawa hudu ku tuna da tambayoyi nawa yayi a'a tambayoyi biyar yayi ya samu amsar nawa hudu ya samu amsar musulunci ya samu amsar imani ya samu amsar kyautatawa ya samu amsar alamar tashin kiyama amma akwai guda ɗaya da bai samu amsa ba ita cewa yaushe ne tashin kiyama tambaya nawa biyar an ci nawa hudu ashe akwai amsar da duk duniya ba wanda ya santa sai Allah يسألونك عن الساعة ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي rabbi la لوقتها إلا هو illa huwa ba wanda ya san kwanan watan tashin kiyama sai Allah kai shi mutum ya tashi ya tafi abinsa Tana tafiya sai aka yi shuru ana ta jin mamaki mutum ya zo shi bai magana da kowa ba mu mutumin nan da ya zo ba wanda ya san shi mu mutumin nan da ya zo yana da wasu abubuwan mamaki ɗala'a ganin ta kawai aka yi ba a ga ta ina ya fito ba sannan da ya zo sai aka gan shi da farin kaya mai kyau inda yake nuna alamar ba daga doguwar tafiya ya zo ba saboda ba alamar tafiya a jikin kayansa sannan a gan shi da bakin gashi da alamar cewa da tsaftarsa da kulliyarta yake kamar ɗazu-ɗazun nan yayi wanka to ai ko ba ɗan garin ba ne amma ba wanda ya san shi baƙo ne aka yi kwana a garin ba wanda ya ji labari don haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar shi mai ba da labari kenan sai ce da shi a tadri mani sa'is ka san waye mai tambayar nan sai umar dan khattab ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam da Allah da manzonsa su suka fi sanin waye wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu jibril wannan mala'ika jibril ne wannan wane ne mala'ika jibrilu atakum dina dinakum ya zo ne don ya koya muku addinin wannan shine mala'ika jibrilu wanda ke wanda aka tambaya ya ba da amsa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gudanar da jarabawar mala'ika jibrilu wanda ya rawaito labarin umar dan khattab wanda ya fitar da hadisin kuma muslim ibn al-hajjaj baka inganci bisa inganci ya ƴan uwa me yasa na kawo wannan hadisi shine saboda mu san suwaye mala'iku kuma menene darajar mala'iku kuma yaya matsayin imani da mala'iku yake wannan da kuka ji ya zo din yana da muhimmancin da sai annabi sallallahu alaihi ya ce da su ka san waye wannan ashe ya kamata ka san waye mala'ika sannan yana da muhimmancin da sai Allah ya ɗauko shi tun daga inda ya turo shi ya zo har gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yi irin wannan ashe mala'iku suna da matsayi na musamman ashe akwai aikin da ɗan adam kaɗai ba zai iya ba sai mala'ika ashe mala'iku suna da matsayi wannan matsayin nasu shi yasa musulunci ba zai taɓa tabbata ba a zuciyarka sai ka yarda ka yi imani da mala'iku shi yasa shi da kansa a cikin hadisin da ya tambaya menene imani sai aka ce masa imani ba zai tabbata ba sai da imani da ku su ne mala'iku an tu'mina billahi sai ne ne wa mala'ikatihi a cikin hadisin ya kawo su su ne na biyu haka imani da mala'iku wajibi ne kuma ɗaya ne daga cikin rukunan imani idan babu shi babu imani amanar rasulu wal mu'min amana ar-rasul bima unzila min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal ba'ida laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ika haka imani da mala'iku wajibi ne idan babu imani da mala'iku babu imani duk wanda ya yarda da Allah amma bai yarda da mala'iku ba to bai yarda da Allah ba jama'a mun fahimci wannan haka dukkanmu mu zo mun yi imani da mala'iku mun yi imani da mala'iku to ya imani da mala'iku yake imani da mala'iku ne ka yarda da cewa Allah ya halicci wata halitta sunanta mala'iku ka yarda da cewa Allah ya halicce su ne domin su bauta masa bai saboda ka su bayan Allah ne ka yarda da dukkan abin da Allah ya faɗa dangane da su na siffofinsu da ayyukansu da darajojinsu da matsayinsu sannan kuma ka yarda da labarin da Allah ya faɗa dangane da su a sunayensu waɗanda aka faɗa da kuma ayyukansu waɗanda aka faɗa ko a jimlace ko a fassarce wannan shi ne ma'anar imani da mala'iku Tun da haka ne mun yi imani kenan ko ba mu yi ba mun yi imani yanzu sai dai mu ƙara wa kanmu imani ta ake ƙara imani shi ne kaɗan ƙara sanin waɗansu abubuwa a kan mala'iku a cikin wannan hadisin da aka kawo ya nuna mana cewa ɗaya daga cikin aikin mala'iku da za mu yi imani da shi shine su ɗan aike ne wannan zuwan da jibrilu ya zo a raɗin kanta ne ko aiko shi aka yi ɗan aike ne wa ya aiko shi Allah ne ya aiko shi alhamdulillah ya sama ba ce wal’ar da ja'ilin mala'ikati rusulan mala'iku su ɗan aiken Allah ne don haka ɗaya daga cikin abin da za ka yi imani da shi shine dukkan abin da mala'iku suka zo da shi gaskiya ne daga wurin Allah kamar yadda za ka yi imani manzan Allah gaskiya ne to ai ba shi kaɗai kawai Allah ya masa magana kai tsaye ba sai da ya turo mala'ika duk abin da ya zo ya faɗa ɗin nan zala bihi ruhul aminu ala ta kuna minal munzili mala'ika ne ya rika kawowa kuma duk wanda bai yarda da mala'ika ba to bai yarda da Allah ba man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha lil kafirin duk wanda bai yarda ko yana adawa da wani cikin mala'iku to Allah yana adawa da shi domin shi kafiri ne sannan wannan hadisin zai nuna mana cewa mala'iku suna da daraja shi sa Allah ya turo mala'ika jibril da siffofi irin na daraja da ganin siffofin mala'ika nan yadda ya zo kasan akwai alamun daraja a tare da shi ya zo bai tsaya yana wata magana da kowa ba su aikinsu kaɗai suke yi ba sa hira ba sa hayaniya ba sa ɓata lokaci ba sa sharholiya a'a su mala'iku aikinsu kaɗai suke yi shi yasa Allah ce suna da daraja ta musamman saboda ba sa shagala irin shagala ta ɗan adam bal ibadun mukramun bi aiki safaratin kiram la ya asuna Allah ma marahu? yadda Allah ya aiko shi ya zo ya yi nan ba zai kara ko minti ɗaya ba lokacin da ya gama aikinsa zai tashi tafi a cikin mutanen da ya same su a wurin kaji yayi magana da wani saboda Allah bai ce magana da kowa ba haka ko barka dai ba zai ce wa wani ba abin da ya kawo shi kadai zai yi yana cikin abin da zaka yi imani da shi akan mala'iku Allah bai halicci waɗansu masu tsananin biyayya gare shi kamar mala'iku ba su ne kaɗai waɗanda Allah musu kira ni da cewa ba sa taɓa masa laifi la ya a sunan maha ma amarahu wa ya ma yi umaru kuma Allah ya ce barara suna da nagarta sannan kuma Allah ya ce suna ibada ibada irin wadda ba a yankewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun su ba sa daina ba kuma suna yi da rana suna yi da daddare suna yi koyaushe innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sannan kuma yana daga cikin aikin da waɗannan mala'iku suke yi Shi ne cewa Allah maɗaukacin sarki ya sa su hidimomi da ɗawainiyoyi na al'amuran mu mutane ma mala'iku ne suke zuwa suke mana ta inda mu ba sani ba yanzu daga nan ɗin nan idan za a yi wani abu da Allah ya ce a zo a yi to su ne wanda Allah zai turo su zo su yi aikin amma ba za mu gansu ba sai dai mu ga ana yi yanzu inda za a yi ruwa ba kawai hadiri kuke gani yana taruwa ba sai ga an fara ruwa su ake aiko su tara hadirin su ake aiko su su kora hadirin su ake cewa su tura shi ta can su ake ce su daki hadirin sai rika kara ka ji gagagagaga su suke dukansa su suke sa wannan walƙiyar su suke sa ruwan ya rika zuba kuma su suke sa ruwan ya yanke idan zai tsaya su ne mala'ikun da Allah ce falmu dabbirati amra su waɗanda suke zartar da al'amura da Allah yake so a zartar yana aikin su sai ce ku je ku zuba ruwa ganga kaza lita kaza a wuri kaza ku yi ɗan kaɗan a wuri kaza ku yi mai yawa wannan duk aikin mala'iku ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mala'ikan da yake aikin ruwan sama da bayar da shi da bayar da arziki shi ne mala'ikan da ake ce masa mika'il mala'ika jibril shi ne wannan da ya zo shi ne mai ɗan aiki tsakaninka da ubangiji waɗannan mala'iku su suka fi kowa daraja mala'ika jibril shi ne wanda yake raya ruhin mutane shi yake zuwa wurin annabawa yana kawo saƙo na Allah shi yasa Allah ya kira shi ruh nazala bihi ar-ruhul amin tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha shine mala'ika ar-ruh saboda alqur'ani ruhi ne walakin ja'alnahu Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina alqur'ani ruhi ne baka ka ruhin da yake jikin mu qur'ani ne yake raya shi to mala'ika shi ne ruhun da yake zuwa ya raya wannan to mala'ika mika'il shi kuma shi ne yake gina gangan jikinmu shi yake ba da arziki shi yake kawo abinci shi yake kawo ruwan sha shi yake sa a tashi ya aiki ya tsirar ya ba da yabanya kaga waɗannan mala'iku babu masu daraja irin su shi yasa su ne waɗanda galibi Allah yake aikan idan za su je wurin annabawa a je a yi aiki wannan jagora ne akan saƙon Allah na ruhi wannan shi ne jagora akan saƙon Allah na aikin gangan jiki sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa mala'iku idan sun tashi aiki sukan yi shigar da Allah ya ga dama ya ce su yi shiga mu ne a siffar ɗan adam haka kake kuma haka za ka ƙare duk yadda kake so wata rana ka canja kama don ka je ka razani wani ba za ka taɓa iya zama kare ba tsariya duku duk yadda kare bai da darajar na ba za ka iya zama shi ba haka za ka haƙura duk da kake so ka je ka sata ba a ganka ba ba za ka taɓa iya kuya ka zama ɓera ka je sata ka dawo ba haka za ka tsaya a ɗan adam kuma ka je ɓera ya je sata ya dawo lafiya kai kuma ka je a dake ka amma mala'ika idan Allah ya ga dama yana iya canzawa kamar yadda a nan ya zo a siffar ɗan adam amma asalinsa ba haka halittarsa take ba halittarsa shi asali ba da irin wannan gangan jikin namu yake ba shi an halice shi ne daga sinadarin haske kuna ganin haske to ba wannan hasken ba irin hasken da Allah ya ga dama shine Allah ya ɗiba da shi Allah ya tara sai ya halice su da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin na na Aisha ƙasar mala'ikatu min nur an halice su ne daga haske wa khuliqal jannu min marijin min kamar yadda aka halici aljani kuma daga harshen wuta wa ka adamu mimma wusifa lakum mu kuma an halicci annabi adam daga kasa, to mala'iku kun ji farkon su, sannan yadda kuka ji shi cap ya zo din nan a kuma har ya koma haka mala'iku suke mala'iku suna da tsananin gudu irin gudun da babu wata halitta ta Allah da muka sani da yake da gudu irin na mala'iku bari ga muku misalin gudun mala'iku wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidansa yana zaune a zaure Nana Khadija tana cikin gida sai ta ji motsinsa ya dawo sai ta tashi ta shirya masa wani dan abu na tsumi don ta kama masa ya sha saboda ya dawo daga jiya ta gama matsewa ta ɗauko kafin ta iso sai Allah ya ce wa mala'ika ya zo ya riga ta isowa daga sama ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi cewa idan ta zo a ce mata Allah yana gaishe ta mala'ika ya sauko ya zo ya gaya mata saƙon har ya tafi ita kuma bata ƙaraso ba tana tattakowa yana zuwa sun ce yanzu Allah ya aiko mala'ika mala'ika ya isar da saƙo ya ce in gaya miki wai Allah yana gaishe ki kuma shi ma mala'ika yana gaishe ki ina yake ya koma ka taɓa wani abu mai gudu irin wannan sannan misali a kan irin wannan tafiyar shine misalin lokacin da kaunatu bintu salaba ta zo tana magana a gaban manzan Allah sallallahu alaihi a akan mijinta al tana jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ta faɗa sai Allah ya aiko mala'ika a zo a saukar masa da ayoyin suratul mujadala nana Aisha ta ce ina cikin ɗaki suna magana ni ba na jin abin da suke cewa sai dai in ji alamar motsin magana amma Allah ya aiko mala'ika a ce ana a ce ga amsar tambayar da take yi wannan zuwan mala'ikan ana cikin magana ba a gama ba ba ta tashi ba har mala'ika ya zo daga sama Allah shi ya san irin gudun mala'iku yana daga cikin abin da za mu yi imani na abin da muka ji labari akan mala'iku shine mala'iku suna da girman halitta girman halitta mai ban mamaki a cikin mala'ikun Allah akwai guda ɗaya wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bani dama in faɗi labari akan girmansa ya ce udina li an uhaddisa an malakin min hamalatil arsh an bani dama in faɗa muku wani gutsirin labari akan mala'ika ɗaya cikin masu riƙe da al'arshin Allah ma bai na shahmati uzunihi daga kan wato wannan ɗan kitsen nan na jikin kunne wanda ake sa ɗan kunne a jiki mai taushin nan nan ƙasa ko ila atiqihi zuwa kafaɗarsa iya tsayin wuyarsa kenan masiratu sab'i mi'ati am tafiyar shekara ɗari bakwai kamar wani a ce ya taso zai yi tafiya yana ta tafiya ya shekara yana tafiya ya shekara biyu ya shekara uku ya shekara ɗari ya sake shekara ɗari ya yi shekara ɗari bakwai yana tafiya to kafin ya iso a cikin tafiyar shekara ɗari bakwai ɗin tafiyar fa ba ce maka kafa ba ba ce maka a mota ba ba ce maka a jirgin sama ba ba ce maka irin gudun haske ba amma sai ya yi tafiyar shekara ɗari bakwai in ya taso daga kafaɗarsa kafin ya isa kunne wannan mala'ika guda ɗaya ne ya suke ji girman mala'iku yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce na ga mala'ika jibrilu ya taso daga sama zai zo ƙasa ra'aituhu munhabitan minas sama na hango shi yana saukowa daga sama Ya ce sai na ga girmansa sadan ma baina sama'i wal ard ya cike tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya baka ganin ko ina kuma duk kuma mala'ikun nan suna da fukafukai ja'ilin mala'ikati rusulan uli ajniha yace na taba ganin mala'ika jibrilu yana da walahu sittu mi'ati jinah yana da fuffuke guda 600 kullu janahin qad sadda al-ufuq kowane fuffuke kwaya daya ya rufe sasannin sama gaba daya to kuma mala'ikan nan ba daya bane ba biyu bane ba goma bane ba dubu bane ba miliyan bane ba biliyan bane wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan su sai Allah akwai wani gida na bautar Allah a sama masallacin mala'iku a sama ta bakwai inda mala'in annabi ibrahim yake jingine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi sunansa al-baitul ma'mur yace wannan gidan bautan Allah ɗin. kullum ranar Allah mala'ika dubu saba'in za su shiga ciki su yi ibada sai su fita gobe wasu su shigo su fita jibi wasu su shigo tun da haka ake yi yanzu ma haka ake yau ma wasu sun shiga gobe ma wasu za su shiga duk wanda ya shiga ba zai sake dawa ba har abada haka mala'ikun Allah su nawa ne ba wanda ya san su sai Allah daga cikin alamar yawansu shine yadda manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce a ranar kiyama mala'iku za su zo da wutar jahannama yukta yawma idin bi jahannam ranar kiyama za a zo da wutar jahannama mala'iku ne za su zo da ita walaha mi walaha mi atijara tana da fukafukai guda 700 kullu a guda 700 kowane fuffuke ɗaya kuma a guda dubu saba'in kuma kowane fuffuke ɗaya shi kuma mala'iku guda dubu saba'in suna rike da shi kai ka ce dubu saba'in sau dubu saba'in kenan wanda shi ne biliyan hudu da miliyan ɗari tara su ne mala'ikun da za su riko wutar jahannama ina sauran mala'ikun kuma a cikin sama ta ɗaya da sama ta biyu da ta uku har zuwa ta ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqqati as-sama'u wa huqqa laha an ta'ibba sama saboda yawan nauyin mala'iku ya sa har tana karan wato nauyi kamar yadda yanzu nan inna taka in yana lotsa zai kiki haka sama take yi saboda tsananin yawan mala'iku babu wani wuri a cikin sama da zaka iya sa yatsa hudu haka su zauna face a wurin akwai mala'ika to jama'a mu yi imani da mala'iku babban amfanin da imani da mala'iku zai jawo mana shi ne imani da mala'iku yana sa ka gane girman Allah a ce duk wannan halitta suna da ubangiji ɗaya. sannan imani da mala'iku yana rage maka girman kai idan ka je ka isa ka kasai ta kai wane ne Allah ya baka kuɗi Allah ya baka ilimi Allah ya baka mulki Allah ya baka ƙarfin jiki Allah ya baka samartaka Allah ya baka wayo to sai ka tuna da irin waɗannan amma su da wannan girman amma ba ka taɓa saba ma Allah tarfata hanyar to kai kuma sai ka saba wa Allah ka nena sa kuma ka shafa wa kanka ruwan sanyi idan ka tuna da irin waɗannan kuma su za a ce su cafke ka ranar kiyama har ka bari ko ba za ka bari ku mummunan gamo da irin waɗannan ba sannan yana sa kuma mu yi koyi da su a waɗansu ɗabi'unsu masu kyau mala'iku suna da kunya kai ma ka zama mai kunya mala'iku suna da kirki kai ma ka zama mai kirki mala'iku suna yawan ibada kai ma ka zama mai yawan ibada yana daga cikin wato samarat na imani da mala'iku Allah Ubangiji ya ƙara mana imani ya sa imanin mai mana amfani a duniya ya sa imanin mai mana amfani a lahira abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure mu kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfanar da mu da abinda malam ya tunatar da mu Allah ya sa mishi wannan ladar tunatarwa a mizani shi Allah ubangiji ya sa wannan tauhidi da imani ya cece mu Allah ubangiji sa za mu fi da wani da wannan a rubuce saboda lokaci za mu yi to da tsarki da kuma da ta ya an tsare mana da abin da Allah ya zama da shi, da wanda da shi, da da shi, cewa Allah da wasu ya ce dalilin da ya halarci wa wasu ɗayan kuma ba wani shanin wannan nuna Allah ya yi kokaci ya zo ne da saboda ka babu lokacin da za a ce an irin فلم تتركوا في الاسلام عموما مسلما كما تكيس ديرمان وقيمة كمبار أسيد شعار الشيء لذلك الذي سمع لك أنجر الأنزال توحيد تباعه من يبار توحيد العظيم المسلمين وجود أجبار توحيد أدار الشيء لكنام يا رمى الله بعض بعض المسلمين Thank you.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan يهود da godiya الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wata'ala ورثة cikin ورثة ya haɗa mu a wannan gari mai albarka garin tawa kuma nawa ko ko na ku da ku tawa ta ku tawa mu. kuma ina jin mai martaba da ya bani izini in faɗi haka don da nima ɗa ne a wannan masarauta bayan haka jama'a abu ne mai matuƙar faranta rai ka ga 'yan uwa an haɗu domin jin wa'azi domin sauraron nasiha da faɗakarwa al'umma ba za ta gushe alkhairi yana ƙuɓɓugowa a cikinta ba matukar za ta rika zuntar yin sauraron wa'azi tare da aiki da shi ba sauraron kaɗai ba a saurara ayi aiki dashi. shi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran ashe babban alkhairi ne ka rika wa'azi abin da fi sauraron kuma alkhairi shine bayan ka saurara ka aiki da shi lokacin da yan uwa malaman da suka gabata tun daga alkali malam bukar giyaɗe da profesa masu da biyo baya farawa da magana a kan imani da allah sannan imani da mala'iku mun ji abubuwan ban mamaki na ikon allah da izzarsa da kasaitarsa tun daga farawa daga kaɗaituwarsa da cancantansa a bauta masa shi kaɗai da yadda ya halicce mu da yadda mana abokar ya baje mana kolin bayani wanda yake tabbatar da cewa ba ta da nayi in ba taron a gaban Allah kai masa biyayya ba to ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara tabbatar da ikon Allah da mulkinsa da cancantarsa a bauta masa shi kaɗai shine ka shiga ilimin sanin duniyar mala'iku wanda a farfesa yi mana bayani lokacin da ake waɗannan bayanai harshenka za ka ji ba abin da kake jin daɗin faɗa a lokacin sai dai kai ta tasbihi kai ta tasbihi wannan majalisun jama'a yau na tasbihi ne ku yi tasbihi ku yi tasbihi ku yi tasbihi za ku ƙara daraja a wajen Allah za ku kare kima saboda kuna jin abubuwan ban mamaki ne na ikon Allah da mulkinsa ko ba abin da ya cancanta da harshe ya furinci da shi a irin wannan yanayi fiye da tasbihi da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wani bangare mai matukar muhimmanci wanda yake da alaƙa alaka ta kai tsaye da bangaren imani da Allah sannan da bangare na biyu da malam ya yi bayani a kai wanda yake da alaka da imani da mala'iku bangare na uku wanda shi ne zai zama matashiyar mu insha Allah imani da kaddara imani da kaddara wa tu'minu bil qadri khayrihi wa sharrihi kaddara aiki ne daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar ƙaddara ita ce yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake zartar da al'amura waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba na da jiya da yau da gobe da abinda zai zo a gaba wanda yake da alaƙa da iliminsa da ikonsa sannan kuma da tabbatar da cewa duk abin da zai faru a bayan ƙasa to kafin ya faru shekara aru-aru Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi ya taskance shi kuma a babban kunni inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا babu wani abin da zai faru a bayan tsakadarwa wanda bai siffanta da waɗannan siffofin a haƙƙin Allah siffar farko ilimi Allah ya san shi tun kafin ya faru siffa ta biyu ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan kamar yadda manzar rahama sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa abinda ya fara halitta a cikin halittu shine alƙalam. Allah subhanahu wata'ala sai ya ce da alƙalami ukto ka rubuta yi rubutu sai alƙalami Allah ya bashi iko ya yi magana ya ce wa ma za a ya Allah ne zan rubuta sai ya ce ukto mafadirar khala'ifi ila hatta ta koma sa'a ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama a wani hadisi ingantacce hadisin muslim manzan suna ba da suna ya ba mu labarin cewa Allah su wannan rubutun da aka yi da alƙalami ya yi rubutu an yi wannan aikin ne shekara dubu hamsin kafin a halittar mai da ƙarfi ka turo da karatun malam abubakar na kadai ta Allah da cancantansa da abauta mata shi kadai shekara dubu hamsin kafin a halicci sammai da kasai to abin tambaya yaushe aka halicci sammai da kasai wani ita ba da amsa saboda haka dole ne ke imani da cewa duk abin da yake faruwa an riga an taskance shi rubuta shi sannan kuma yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba alƙalami umarni ya rubuta Allahun lalli khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط بكل شيء علما الله ya iliminsa bin da farko bi da ƙarshe kuma komai yana ƙarƙashin iliminsa a wani waje sai aka yi mana fashin baki aka buga mana misali daga cikin abubuwan da muke gani yana tare da mu amma ba mu sani ba sai Allah ya sanar da mu amma ku ya alamu ma ta hiyar kullu kansa wa ma ta al arham wa ma ta zaddad wa kullu shay'in indahu bi miqdar minkum man والشهادة al qawla wa man zahara أسر wa man huwa به bil layli wa بالليل bin nahar kana tare da matarka kila sai sabon ango sati ɗaya da aure ta ɗauki juna biyu amma ba ka sani ba ita ma ba ta sani ba amma tun shekara dubu hamsin kafin halittar sammai da kasai an rubuta cewa a wani zai auri talatin ko tashi ce ita talatin nan daga tawa take a wani kuma daga damagaran zai zo awwalin nan ya yake ya duka wannan kana zalika fil kitabi mastura duka a rubuce ruwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinda farfesa ya bayani na aikin mala'iku aka ba da umarni ruwa ya sako a waje kaza to adadin an san shi kwaya nawa ne waye zai sha wata akuya za ta sha daidai wani gwargwado zai tsaya a ƙasa daidai wani gwargwado zai fige ƙasa ta shanye waye zai zo ya shuka ya amfana da wannan ruwan duka yana cikin ilimin Allah سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أجلك abu na uku da yake da alaƙa da a ƙaddara ta wannan ɓangaren shi ne ka cewa ƙaddara na duk ayyukan da mutane za su yi a bayan ƙasa ƙaddara tana hukunta cewa ayyukan nan duka suna ƙarƙashin mashi'ar Allah wa iradaki mashi'ar Allah wa ma tasha'una illa an yasha allah rabbul alamin ba yadda za ka yi ka so faruwar wani abu wanda Allah bai kaddara ba sannan ba yadda za a yi ka fita daga cikin da'irar abin da Allah ya kaddara faruwarsa amma wannan jama'a ba yana nufin duk abin da ka aikata mara kyau Allah ya yarda da shi yana son shi bane yana son shi a ma'auni na shari'a a'a amma a mulkinsa a ikonsa kai bawa ne daga cikin bayansa ba ta isa ta yi tari ba tare da iliminsa ba sau da aka yana cikin iliminsa da mashi'arsa abu na hudu shi ne ƙaddarar da za ta ji tafawa yau ko gobe ko jini ko a gaba tana daga cikin halittun allah Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan abin da yake faruwa wallahu khalaqa kuma ma ta'malu wasu daga cikin mutane sun bata a babin sai suka dauka cewa abin da yafi a biya ma mutane karacin cewa ba a yarda da kaddara ba wanda wannan hankali da tunani tsabtatacce ba ya karɓansa saboda yarda da wannan kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifar zatiya sai sifar ilimi kore ma Allah subhanahu wa ta'ala siffa ce ta iko da mashi'a wasu kuma sai suka yi hannun riga da su su kuma jabariya kenan suka ce a'a ai duk abin da ga mutum ya aikata to kawai ta shi aka yi Allah ne ya sa ya saboda haka babu laifi Allah gafarta mala to mu ganka ka sa ya tsanka akan kaskon wuta mana ka ce in ya kone Allah ne ya kaddara ya kone inda ya kone ba Allah ne bai kaddara ba ko mota ta fuskanto ka tirela kawai sai kai gaba daɗi ka fuskance ta in Allah ya riga ya rubuta za ta bige shi ba ni ba <laughs> za ta bige shi in ba ta in Allah bai kaddara ba za ta bige shi ba ma haka an kawo maka abinci wallahi hayaki da tirarin abincin nan in Allah ya kaddara zan koshi ya ishe ni daga hayakin ma sai in koshi ba ta haka daga nan matar ka sai ta fara a wani lafiya me za ka yi dole ka yi aiki shine ka ɗauko abincin da hannunka ka kai baki in ka kai baki kawai bari shi kake sai ka tattauna sannan ka haƙe to wannan ita ce ma'anar inna hadaina ku sabila imma shakiran wa imma shakura wa hadaina ku mutadai hanyoyin an riga an fitar da su faman sha'a falyu'min wa man sha'a amma a cikinka an riga an sanya maka wasu sinadarai na kayan aikin da za su nuna maka gaskiya sai aka kawo maka fitilar wahayi da za ta haskaka maka hanyar samun yardar Allah sai kuma aka baka direction a kambo gashi nan a hannunka yanzu misali an zo an maka wayarin ɗin wuta a gidanka an sa fitilu an sa mita an sa komai an sa kwai komai an gaba masu wuta sun ta wuta sai aka ce to tashi ka kunna wuta sai ka ce a'a ayi idan allah ya su wuta sai ta kunna ta tashi ka kunna so idan ba ka kunna ba yanzu ba laifin masu wuta ba ne ba laifin wayanin ba ne ba laifin blog ba ne a'a kai ne da ba sai abin da ya kamata ba ina fata ga yadda da kaddara jama'a tana kara ma zuciya kusanci da Allah yadda da kaddara tana sa maka san Allah yadda da kaddara tana da fa'idoji da yawa daga cikin manya-manyan fa'idoji sanin kaddara ko yadda da kaddara shi ne na ɗara yadda da kaddara tana koya maka yarda da abin da Allah ya rubuta tana koya maka yakini da Allah ma a tsarin musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allahi yasir idan ka san cewa kafin ka zo duniya Allah ya riga ya rubuta cewa kaza za ka samu kaza ba za ka samu ba sai ka tashi ka yi himma ka yi abin da ya kamata sai ba ka samu ba sai ka ce Allah bai rubuta ba amma ba ma tunanin awali ya zauna a kishin gida ya yi komai ya ce Allah bai rubuta ba a ka tashi ka yi motsi dama ba motsinka ba ne zai sa ka samu amma an sanar da kai cewa ka yi motsi idan ka tashi ka nema daga nan abin da Allah ya rubuta shi zai faru Allah ya rubuta za ka samu sai ka ce e, haka Allah ya so Allah na gode maka Allah bai kaddara za ka samu ba sai ka ce Allah na gode maka haka ka kaddara kaza ariba an yallaki tana ko yadda ka kaddara na koya maka ne kauya ga Allah kamalu listislami lillah falamma balagha ma'ahu sa'i قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين yadda da kaddarar da Allah ya kaddara na cewa an umarci Ibrahim ya yanka ɗansa da shi ne yanka wanda abin yanka wanda suka miƙa wuya suka ce sun yadda da hukuncin Allah to ko a wannan kissar ta Ibrahim da ɗansa Ismail tana tabbatar mana da cewa ashe yadda da kaddara yana kawo alkhairi a rayuwarka in ka yadda da kaddara Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo maka alkhairi me ya dalili saboda yadda da kaddara aiki ne na zuci wanda yake nuna kaɗai ka Allah da sanin girmansa ba ka kaɗai ka Allah ka nuna sanin girmansa kuma Allah ya kyale ka wallahi Allah baya haka Abdullahi bin Mas'ud yake cewa da a ce mutum za a kawo masa garwashi wanda ya ruru ya kama shi da hannunsa to ya fi sauki a kan ya rika tuhumar Allah ya ce me yasa Allah ya kaddara kaza me yasa kaza ya same ni mutum ya ta wannan tuntuntuna ba ma yi a rayuwar ba. me yasa kaza me yasa dinga samari sun samu aiki ne ba samu ba me yasa kowa ya ɗanyi samu ta zani man samu me yasa ya sa ka ba Allah ya son bawa mai irin wannan mu duba rayuwar sahabbai yanda suka rayu da cikakken miƙa wuya ga Allah subhanahu Ta'ala yadda yadda da ƙadda take cire musu rigar raɗaɗi da damuwa a rayuwarsu ga raɗaɗin kai kana gani amma wallahi zuciyarsu da jikinsu ba sa saboda ne saboda yadda da kaddara ta fitar da su daga duniyar da muke gani ta kai su duniyar alaka da Allah sani maulana ne ya zai a yankin da ajalinsa ya zo ɗaya daga cikin sarabbin ya gan shi da alamun gargarar mutuwa ta zo masa ma'ana ajali ya zo masa amma bai rasuwa amma yana filin fama filin daga sai sahabin nan ya ce masa ya sani ga ta sha saboda tausaya mata a kan halin da yake ci kaga a cari shi sahabin da yake gani yana ganin salim a cikin damuwa amma shi salim ya fita daga wannan duniyar bai jin wannan saran da ake masa sukar da ake masa to bari ka ji matar san kisa salim sai ya ce ka samu wata kamar gora ko wani abu ka zuba min ruwa ina azumi a filin fama ya ce idan allah ya kaddara rana za ta faɗi ina da rai sai in sha ka gane wanda suka yi karatu daga makarantar da mala'ika jibril ya halarto gaban manzara masu sanayin da farfesa ya bayani ka gane yadda zuciyarsa ta cika ta tambata da yadda da hukuncin allah da ni kauya gare shi to ka koyi wannan a rayuwarta, ka koyi ni wuya ga allah a kan abin da ya rubuta za ka samu nasuwa sai sa daga cikin addu'o'in manzara masu salama ingantattu kamar yadda ashabu sunan fitar rawaito اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا الله كأذرتاني دا يكينا بذي zai مرة min مصيفة لجربة da jarabawa يكيني ashe لسنن da Allah da sanin Allah da ya da kaddara kamar da Allah subhanahu wa ya ce ma asaba min musibatin illa bi wa man yu'min billahi yahdi qalba ibn kathir yake cewa ma'anar wannan maganar ita ce duk wanda ya yarda da kaddara ya miƙa wuya ga Allah ya yarda da abin da Allah ya hukunta to Allah subhanahu zai masa sakayya sakayya na shari'a da sakayya ta lallashin zuciya duk lokacin da ya shiga damuwa sai al'amuransa su rika zama masu sauki abu na gaba mai muhimmanci da yarda da kaddara jama'a yake koya mana shi yake fa'idantar da muka yi abuwan shi ne yarda da kaddara na taimaka ma bawa wajen Allah su subhanahu wa ta'ala ya dinga kankare maka da gabanka kawai ka yarda da kaddara na yarda Allah za daga Allah yake kawai da kayi wannan Sosai sai ya zama sanadiyar ana kan kare maka zanurai abu na gaba yarda da kaddara yana taimakawa wajen ɗaukaka darajar bawa a wajen Allah yana taimakawa wajen ladanka ya ƙara ambaliya ya dinga ya ƙara yawa كما يدعى الله يتوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سؤال الراضون بقضاء الله وقدره ما في يدالا كنت الله تقدر يدالا كدر كان كريم ومتن صورو أتكين زوتي رفع saboda kana kallon ba kowa wani a babin ya ba ka koya na ka Allah ne mai wallahi za ka ji ka da ƙarfin zuciya za ka ji ka da sakakkiyar zuciya za ka ji zuciyarka a buɗe take a kan abin da ya shafi duniya saboda ka san fayu umaru bi in bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shafiyyun al-awsa'i tun kana cikin mahaifiyanka an riga an rubuta me za ka samu kwabo nawa ne kaza da haka ne zai dame ka sai ka ji baka tsoron kowa amma kuma zuciyar ta cika da girmama mutane ba reni ba ne amma a babin a ta ko a hana ka ka san cewa Allahu huwal qabidul basu Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hanawa ma yata illahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di babu wani kwabo da Allah ya rubuta ma ɗanladi zai samu wani ya hana su nan ya iso in ɗanladi ba ya so sai Allah ya amfani da ɗanladin ya kawo maka ma sai ɗanladin ya gama ba ka ce af a shewa na ba lokacin kuma bakin alƙalami ya bushe kai dinnan jama'a ba ka taɓa ba wani kyauta da sai ka ba da kyautan sai ka tuna a ah, yaushe ma ka bayarwa ba ku taɓa haka ba ana yi kawai sai ka ji kamar wani abu ne ya kuɗa ka kai sai ka bayan sai ka ce amma fa kamar kaza ne niyya amma a saboda rubutu ne raban shi ne ba kai saka hana ba an ta kaddara ce daga cikin abin da kaddara take yadda da kaddara ce koya mana tana koya mana rage tsoron mutuwa amma idan ka san kayi aiki mai kyau saboda ka san cewa tun da ka bari ka zo duniya dama kamar yadda ba a yi shawara da kai ba wajen zuwa to ba za a yi shawara da kai wajen ɗauke ka ba kamar yadda ran da ka zo duniya yau me yasa baka zo jiya ba me yasa baka zo shekaran jiya ba me yasa baka zo bara ba sai yau to haka ran da zaka tafi baka isa ka tafi jibi ba a'a yau in ne in lokacin yayi Allah ya azarta samun da kyakkyawan ƙarshe shi ya sa wani mai hikima yake cewa min an yi yawmayya min al'amri asir yawma lam yuqdar aw yawma qudir yawma la yawma lam yuqdar la arhabuhu yake cewa ni dinnan ta a sake-sake wata rana ce za ta tayar mun da hankali ranar da rana dai guda biyu ce ko ranar da ba a kaddara mun mutuwa ba ban isa in mutu ba a ranar ko da mutanen duniya sun so su ɗauki rayuwata ko kuma ranar da aka rubuta zan bar duniya ba wanda isa kuma ya hana faruwar haka saboda haka sai cikakkiyar ni kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda da kaddara jama'a tana da wani bangare mai muhimmanci da ya kamata mu ambata kafin mu rufe wannan bangaren shi ne kai yanzu mai sauraro da ni ne magana dukkan mu ba mu san me aka rubuta mana ba ba kuma da ya sani to kaga wannan yana daga cikin dalilin da zai sa ka gane an baka dama ka tashi ka himmatu ka yi tsayuwar daka wajen ganin cewa ka yi abin da zai amfanar da kai duniya da lahira ka sami yardar Allah ka cike ɗaya daga cikin kai na rukunan imani wanda darajar mu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a tana da alaƙa da darajar da zukatanmu ta taskance na yarda da waɗannan rukunan kenan mu gane fa'idar da ta sa manzara masu sallan ya yi bayanin rukunan na imani saboda kowa a cikin ya auna nauyinsa a kan wannan babu ya imaninka da allah ya ce ya imaninka da mala'ikun allah kuma imaninka da mala'ikun allah wani ƙarfi ya tsara maka wajen kusantar allah a babin yadda da ƙaddara da hukuncin allah ya nauyinsa yake waɗannan abubuwan idan an haɗa su in ka samu maki goma a cikin ɗari to darajarka a wajen allah goma ce cikin ɗari idan an haɗa abin da ka mallaka na ƙarfin tattalin arziki a wannan babu wannan kuma shine arziki na gaskiya in ka kai maki saba'in to darajarka saba'in cikin ɗari idan allah ya taimake ka ka kai tamanin casa'in ɗari to wannan yana nuna cewa a daraja ta ɗaukaka daraja da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya rufa mana asiri ya azurta mu da saninsa da yadda da shi a matsayin abun bauta shi kadai ya kare mu daga shirka ya katange mu da gariya ya tsara mana karfin imani da annabawansa da mala'ikunsa da nasarabansa da kaddara kowace iri ce ya azurta mu da ƙara samun kusanci zuwa gare shi ya raya mu rayuwa mai albarka idan ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau saboda yanayin lokaci zan da sa'aya a nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abubuwan da muka faɗa abinda muka yi kuskure kuma Allah ya mana gafara yadda kake zaunan nan ka shi kafa ka da kai ka yi tagumi karka manta duk yana da cikin abin da Allah ya rubuta yana cikin tsaddar ko so ka tsara yawaita aikin alkhairi ka tsara yawaita yin abin da zai kara maka kusanci ga Allah subhanahu ta'ala domin ka koma ga Allah subhanahu ta'ala cikin murmushi da walwala da ah, sanyin zuciya Allah ya dace da mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله السلام عليكم كلامكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر ختامه الله أبنيدي يكربع الله على الخير Allah kuma ya sake haɗa mu da wani alkhairin shi a gaba insha Allah ta'ala ba tare da na tsawaita ba saboda dare yayi za mu kira malam baban babanmu ya rufe mana da wannan taro da addu'a da fatan Allah ya tarba mana kuma Allah ya sake haɗa mu da wani alkhairi mai malam bismillah الله <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kama wannan lokaci mai albarka a wannan dare wato wannan yini namu na yau na ainihin laraba daren alhamis wanda zo daidai da bakwai ga watan biyar miladiyya 2025 allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari zawa nan wato manya manya malamai sun zo sun ainihin yi mana wa'azi mai gamsarwa kuma duka akan tauhidi <clears throat> wai kun sabin da na yi tunani duk zaman a nan tawa shekaru aru-aru tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya halici ainihin wannan ƙasar tashi ku ji alƙalami ya soma uh, halitta da shekara dubu nawa kafin a halicci sammai da ƙasai kun ga tun lokacin na Allah bai ƙaddari waɗannan manyan malamai su zo mana ƙasai yau saboda abin da suka karanta da muke sannan kuma ba mamaki duk malaman da muke ainihin yi wa baƙi na nan ga kamar waɗanda su doka da suka ainihin zo kwanan baya akwai da ba su zo ba kuma ba mamaki sun ji wasu amma kuma allah bai kaddare su zo ba sai yau suka zo wannan duka abubuwa ne waɗanda ya zamanto wato ya kamata mu ainihin kiyaye mu san allah shi yake da iko kuma a ashe mutum in ya fahimci tauhidi to sai ya ainihin ga cewa a shi gara ma da zai mutu saboda idan bai mutu ba ku kaddara da a ce kakanka na 900 shi na nan da rai ya za ka yi ka ba shi abinci a shi gara da ake mutu wannan tsari ne na Allah to kuma kun ga da ainihin wato yanda muka saba muna yi wa wato bakin malamai su zo su yi mana wa'azi mai martaba shi da kanshi yake hawa nan ya zo ya yi bayanai allah ya kara mishi lafiya yau kun gani wato shekaru sun ja ba a jin jiki wato sai yace ni in ainihin gabatar Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi Allah ya bashi lafiya Allah ya tsare mana shi Allah ya sa da mu da shi duka mu cika da imani wato wannan wa'azi da malamai suka yi mana duka akan tauhidi Allah ubangiji ya taimake mu da fahimtar tauhidi sannan kuma Allah kaddare mu da ainihin fahimtar girman Allah da tausayin Allah da kuma azaba Allah idan mutu ya saba mishi sannan ku ji wuta wadda Allah maɗaukakin sarki ya ce za a zo da ita ranar kiyama tana da ainihin ragama ko linzami dubu saba'in ku ji girman mala'ika ku ji mala'ikan da wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ba shi izinin ya dan faɗi wani dan bayani kaɗan daga cikin halittar shi domin daga kunnanka wannan kunyarka zauwa nan wuyanka tafiya shekara dubu nawa ko ɗari nawa to saboda allah yanzu wannan in ka haɗu da shi ga daji ya ce maka zo <laughs> subhanallah <laughs> Allah ya sauri gaske hudu ya ce ina za ka ai sai sallama to ballanta na Allah da ya halice shi to kenan da muke fata ga Allah Allah Ubangiji ya sa wannan karatu da malamai suka yi mana Allah ya sa mu fahimce shi fahimta ta fahimta ta ganewa kuma Allah samu ya aiki da shi don ba sauraron karatun ba ko a fahimce shi to in an fahimta a yi aiki da shi Allah ubangi ya kaddare mu da aiki da shi sannan malamai Allah ubangi ya saka muku da alkhairi kun ga wayannan malamai bisaraha cikin tele ba bakin mu bane ba amma ta ga cikinsu ba wanda ya taɓa zawa nan sai yau amma kuma mun san su a fuska cikin kele wai ba ku tunanin sadda ba kele za mu sanin su kun gani kai hatta da ma wato wannan salula da muke magana ba ku tunanin 'yan shekarun baya shekara talatin da suka wuce nan baya babu mutum talatin waɗanda suke da salula kenan wannan wani abu ne wanda yake zuwa wanda ya kasance ya kamata ta hanyar wannan karatu da malamai suka yi mana tauhidi ta wannan hanya muke gano wani abu to Allah ya ƙara mana fahimtar tauhidi ku dibi masu ɗaukar hoton nan sai ga an ɗauki hotonka ga ka kana magana a ajiye kuma har shekaru da yawa a lokacin da mai kuke tsammani in wancan lokaci da wa'annan manya-manyan malamai salafus salih da suka wuce mai kuke tsammani idan mu Allah ya sa mun ji wa'azinsu kamar yadda mun ji wa'azi wa'annan da yau kenan ashe ya kamata mu ji tsoron Allah wannan abin ya ƙara sa mu yarda da Allah mu yarda da ainihin wato duk abubuwan da yake ya ba mu hankali mu gano shi in mun ka gano shi mai aiki da shi to mu gode wa Allah maɗaukin sarki mu roƙe shi ya ainihin ƙara mana fahimta wanda za mu yi ikhlasi a cikin aikin da za mu yi don haka mai martaba Allah ubangiji ya ƙara maka lafiya sannan kuma malamanmu bakinmu allah ubin ya saka muku da alkhairi muna fata ga allah maɗaukakin sarki yadda kuka zo ku kai mana wa'azi wato gobe za ku wuce ku je mai allah ubangiji ya sa karatun da za ku yi allah ya samu amfani da shi muna fata ga allah maɗaukakin sarki ya sa wannan wa'azi da malamai suka yi mana akan tauhidi allah ubangiji ya sa aiki da shi Allah taimake mu da ainihin tauhidi tare da ikhlasi da kuma aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya ce mu muna fata ga Allah madaukakin sarki ya sa musu a cikin ma'aunin su na aikin su rana da kiyama mu kuma Allah ba mu ladar fahimta wato sauraron da muka yi Allah ba mu kyakkyawan fahimta da aiki da abin da suka karanta mu tare da ikhlasi muna fata ga Allah madaukakin sarki ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah zaunar da kasashen malafiya ya Allah ka zaunar da kasashen malafiya lafiya ya Allah ka zaunar da kasashen malafiya malamai da suka zo suka yi mana karatu da waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba da malaman da a cikin nan garin waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba Allah ubangiji ka saka wa kowa da alkhairi Allah kuma ka ba mu zaman lafiya ya Allah kasashen mu Allah ka zaunar da su lafiya duk mai nufin ƙasashenmu da alkhairi Allah ka taimaka masa Allah ka taimaka masa ya Allah ka taimaka masa mai nufin ƙasashenmu da sharri ya Allah in suna da rabon shiryuwa Allah ka shirye da su idan ba su da rabon shiryuwa Allah mun haɗa ka da su ka yi musu abin da ya dace da su Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka gigita su Allah ka ɗaiɗaita su Allah ka rairaye su ya Allah ka hada su da tashin hankalin da ba za su fita daga ciki ba har tashin kiyama ya Allah sojojinmu da suke yawo dare da rana a cikin kasashenmu duk inda ake tashina-tashina cikin kasashenmu na musulmi tun daga ainihin nan kasar nan ta har zuwa falasɗin da sudan da ko'ina da najeriya da duk inda ake tashina-tashina Allah wani da ka kawo mana sauki Allah ka aza musulunci akan kafirci Allah ka aza musulunci akan kafirci duk wanda ya zama to baya son kasashenmu baya son musulmi da ainihin ci gaba Allah mun haɗa ka da shi in mai shiruwa ne Allah ka shirye da shi <clears throat> idan ba mai shiruwa ba ne ba ya Allah mun haɗa ka da shi Allah ka yi mishi abin da ya dace da shi ya Allah ka yi mishi abin da ya dace da shi Allah ka taimake mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya ‘yan kasuwanmu manya da ƙanana mazansu da matansu Allah ubangiji ka sanya alkhairi a cikin dukiyoyinsu Allah ka nuna musu yi ma musulunci aiki da dukiya shine mafi alkhairi a gare su Allah ka sa su aikata Allah ka sa su aikata ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu haɗin kai Allah ka ba mu ainihin son juna Allah ka sa mu so junanmu maganganu da ainihin wasu abubuwa da suke tasowa cikin ƙasa na miyagun maganganu da son nuna ƙabilanci da menene ya Allah ka kwantar mana da wannan al'amari Allah ka kwanta mana da wannan al'amari Allah waɗanda suke so su nuna cewa ƙabilanci ƙabilanci annabi sallallahu alaihi wasallam da uha innaha mumkina wannan ƙabilanci ko daina ce saboda wari gare shi amma sai shi ɗaya shiga zuciyar mutum ya nuna mishi aifa shi ba a wuce shi ba shi shi ne na ƙware shi ne alhali Allah yana cewa inna akramakum inda a tsako. don haka muna fata da Allah maɗaukin sarki ya kwantar mana da wannan al'amari duk aikin shedan ne Allah yanda muke ganin ci gaba cikin ƙasashenmu a yanzu Allah ubangiji ka ƙara mana ci gaba Allah ka sa mu fato inci muka kwato mana incinmu mu kasance masu inci duka ƙasashenmu na musulmi ya Allah ka taimake mu taimakonka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين